Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanmu da asuba da fatan awai gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 19 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da ke tafi da mu ga Aisha da kanin labaran. To Ibrahim akwai yiwuwar cewa shugaban Amurka Donald Trump yana iya yiwuwa makusancinsa Roger Stone afuwa akan hukuncin da aka yanke masa wanda yake ganin ba a masa adalci ba. Alkalma na nuna cewa an samu raguwar mutane masu kamuwa da cutar coronavirus. Hakanan wasu farin dango sun mamaye gabashin Afirka. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa kasar Saudiya ta saki malamin addinin musuluncin na dan Najeriya Sheikh Ibrahim Ibrahim wanda ya fuskanci yiwuwar hukuncin kisa saboda zarginsa da safarar kwayoyi. Allah ya sani ni ko suna wannan abin ma ban taba ji ba sai da na zo nan kasar. Jikar da ake magana ko ganin ta ba har yanzu wallahi. Za kuma a ji wani rahoto kan kasa fatattakar 'yan ta'addar Al-Shabab da kasar Kenya ta yi a kurmin Boni shekaru biyar bayan kaddamar da shirin. Kafafuwa na sun yi jina-jina, ɗaya daga cikinsu ya auna ni da bindiga. Na yi ƙoƙarin kaucewa amma harsashi ya same ni a wuya. Ya aza na mutu. Sannan muna tafi da shirin baki mai yanka wuya, amma yanzu sai a gyara zama sha cikakkun labaran duniya. Jima'a assalamu alaikum barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. mako ɗaya bayan attorney general william ba ya sauya shawarar da ma'aikatar shari'ar amurka ta bayar akan hukuncin da za a yanke wa abokin shugaban amurka donald trump roger stone na zaman kaso na ci an ci gaba da samun korafe-korafe akan sanya siyasa a cikin tsarin shari'ar kasar a ranar talata ne wata babbar alkali ta ayyana cewa za a yanke wa stone hukunci a ranar alhamis yayin da take nazarin ko za ta amince da bukatar abokin na trump na wata sabuwar shari'a ko a'a. bukatar ta stone na sake sabuwar shari'a ta zo ne bayan da trump ya zargi jagorar alkalan da ke shari'ar da rashin adalci an same shi ne da aikata laifuka bakwai a watan nuwamban bara da suka hada da yi wa majalisa karya akan rawar da ya taka kan kutsen da rasha ta yi a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 da kuma lalata shaida ko za a karba bukatar stone na sake masa shari'a ko a'a a yanzu shawarar yayin wato shawarar yanke masa hukunci ta rage akan mai shari'a amy berman jackson trump ya tuhumi jackson da daure wani makusancinsa a gidan maza yiwuwar cewa jackson za ta tusa ta sakeyar stone gidan kaso ya kara hasashen yiwuwar trump ya yi afuwa ga abokin nasa da yake tunanin ba masa adalci ba a shari'ar trump bai da rai kan yi wa stone afuwa ba yayin da yake da ikon yi wa duk wanda aka yanke wa hukunci afuwa akan duk wani laifi banda na tsigewa kare wani makusancinsa da aka yanke wa hukunci bisa zargin aikata manyan laifuka na iya sanya ayar tambaya akan yancin cin gashin kan bangaren shari'ar amurka a ƙarƙashin gwamnatinsa yawan mutane da ke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a jiya talata a china sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar na haurawa wato zuwa kimanin 1,900 a ciki har da daraktan wani asibiti a tsakiyar inda cutar ta barke. jami'an kasar ta china sun ba da rahoton wasu sabbin mutane 1886 da suka kamu da cutar karan farko da adadin ya yi kasa da 2000 a kowace rana tun a ƙarshen watan janairu amma a yanzu jimlar mutanen da suka kamu da cutar ya haura dubu saba'in da biyu an samu mutuwar mutane wato takwas karan farko cikin mako guda da adadin waɗanda suka mutu ya yi ƙasa da mutane ɗari shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce kididdigar sabbin kamuwa da cutar coronavirus na ƙasar china na nuni da cewa ana samun raguwar kamuwa da cutar to amma kuma ya jaddada cewa a yi takatsantsan wajen tantance alkaliman tedros ya kara da cewa sama da kaso 80 na majinyatan suna fama da ɗan rashin lafiya sakamakon cutar amma za su warke cutar coronavirus na ci gaba da yin ta'adi a sassan duniya kungiyar ta duniya wato who ta ba da rahoton cewa a wajen china akwai mutane 804 ne suka kamu da cutar a faɗin ƙasashe 25 kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a cikin ƙasashen 25 tare da mutane uku da suka mutu. Wasu farin ɗango sun mamaye gabashin Afirka. Ƙasar Uganda ta, wato ta tashi haikan dan yakar waɗannan ƙwari masu ɓarnan gaske. Ƙwarin suna zuba koyaye da ake sa ran za su kyankyashe cikin 'yan makonni. yayin da ya tada hankalin manoma kan irin halin da za a iya fadawa. Uganda ce kasar gabashin Afirka na baya-bayan nan da take fama da matsalar miliyoyin farin dango bayan da kwarin suka yi nasarar ketarawa kan iyakar kasar Kenya. Thomas Onyango da ke zaune a karkarar Oringo Olech na cikin manoman da farin suka mamaye gonakinsu. Half of the garden, there are no leaves on the cassava. When you check on the, the pigeon peas, ya ce sun cinye ganyen rogon rabin lambun idan kika lura kuma za ki ga sun cinye ganyen gaba daya hatta kayan marmarin da nake sa ran zan girbe su yanzu babu abin da ya rage sun bata gonar hukumomin kasar sun bayyana cewa ya zuwa yanzu kimanin larduna ashirin ne lamarin ya shafa. kafin mu kawo muku sauran labaran bari mu waiwayi Najeriya inda 'yan watanni kawai bayan tsallake rijiya da baya da wata 'yar Najeriya mai suna Zainab Aliyu da aka yi kuskuren tuhumarta da safarar kwayoyi a Saudiya ta yi sai gashi kuma ta tabbata cewa shi ma sanannen malamin nan dan Najeriya Sheikh Ibrahim Ibrahim wanda kasar ta Saudi ta tsare shi na tsawon wajen shekaru uku kan wannan zargi ko makamancin hakan. kotun saudiya ta wanke shi daga abuja ga nasiru adamu ilhikaya da cikakken rahoton biyo bayan yanke hukunci a kotun saudiya yanzu dai alaramman manna na najeriya ibrahim ibrahim daga jihar zamfara ya samu yanci shekaru uku da rike shi bisa tuhumar shiga da kwaya saudiya shugabar hukumar kula da kadun yan najeriya ketare abike dabira erewa ta tabbatar da sake ibrahim ibrahim a shafin ta na twitter ibrahim wanda ya tafi umra a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta filin jirgin saman malam aminu kano ya samu cikas inda aka ga wata jaka da kwaya da aka zargi ibrahim ne ya shigo da ita a zantawa da na yi da shi ta wayar tarho ibrahim ya ce ya dage ne da addu'a don aminta daga tuhumar mai ɗaukar hukuncin kisa. Allah ya sani ni ko suna wannan abu ma ban taɓa ji ba sai da na zo nan ƙasar. Jikar da ake magana ko ganin ta ban yi ba har yanzu wallahi tun sabda ma ake magana har bisa ga banganta ba da ido na. Shin ka yi nadama zuciyar kan tafiya umra zuwa Saudi Arabia wannan lokacin da lamarin ya faru? Wace irin nadama ga abin da ka Allah ya dora maka ka sami kanka a ciki. Ai ko ban tafi umra ba ai Allah ya doro man jarabawa ko a ɗaki na nake za ta same ni. Babu nadama tun da ibada na zo ɗakin Allah na zo ziyarta jarabawa ce ko a ina za ta iya samun nan gaba idan wani zai taho umra saudi arabia ya zo ya same ka ya nemi ka ba shawara me zaka ce masa babbar shawara za a ba shi addu'a sai a ce ta addu'a Allah ya kare shi kawai sannan kuma sai a kula mutum ya shigo ya fata ya kula babbar shawara ma dai komi kai da kanka kar ka yadda wani ya maka aiki da fasfat ɗinka ko kuma ya anshi takardunka ko ya je wani wuri da su kar ka yadda komi kai da kanka shine shawara kawai bayan addu'a wasu malamai da kungiyar addinin musulunci sun ji hankalin gwamnatin Najeriya don sanya baki a lamarin inda ministan shari'a Abubakar Malami ya dau matakai Alkasim Yawuri shine sakataren jam'iyyatu Ansaruddin At-Tijjaniya goma ga watan March na shekara 2017 ya bar Aminu Kano International Airport cikin Ethiopian Airline ya sauka a jidda ya je ziyara kafin ya je umara madinan manzon allah sallallahu alaihi wasallam gwamnatin zamfara na wannan lokaci tare da shi da wasu mutum 29 ta tura aikin umara saboda a samu zaman lafiya kan kalubalen da ake samu a jihar zamfara saboda ayi addu'a to a nan ne wasu jami'an kula da harkan kwayoyi na saudiyan suka zo a madina suka balla ɗakin su suka kama shi a cikin dare suka tafi da shi a jidda wancan sun ta tafi da shi lokacin suka fara tambayan shi cewa ya san bayanin wani jika ya ce shi gaba ɗaya bai san wani jikka ba saboda dan bagin da ke hannun shi shi ba abin da ya cikin cikin jirgi suka ce to an samu wasu kwayoyi cikin wani jikka da aka yi cikin da sunan shi duk da yake jikkan ba a gan shi tare da shi ba kuma ba ma wanda aka kama ya zo daukan shi a airport an ga dai jikkan an watsi da shi a airport abin da shari'a musulunci yake so a tabbatar da shaidu rashin tabbatar da laifi ko da da sakan ba inda doka ya tabbatar da ka rike mutum saboda haka irin wayannan abubuwan da ake yi da sauransu ba sa da kyau a duniyar musulunci ba sa da kyau a kasa mai tsarki irin Saudiya. A baya dai an samu wata 'yar Najeriya da ta kubuta daga wannan tuhuma bayan cusa mata kwaya da gangan a Jakarta. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaishe ta yanzu kuma ga Aisha Ma'azu dauke da sauran labaran duniya. A jiya talata gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta aminta da ita ta janye daga zaman sulhun da Majalisar ta Ɗinkin Duniya ke jagoranta a Geneva. Bayan dakarun bangaren da ke adawa da gwamnatin sun tarwatsa tashar gabar teku a Tripoli. Dakarun sojan Libya ƙarƙashin tsohon janar Khalifa Haftar sun tarwatsa tashar ne da makamai da suka harba daga tazarar 'yan mitoci daga wata tankar iskar gas. Da mukamin ya fada kan tankar gas ɗin da ya haddasa babban bala'i ga yanayi da rayukan mutane in ji shugaban kamfanin man kasar mustapha sanala ya ce tripoli ba ta da wadatattun wuraren adana mai a sakamakon rikicin da ake yi a kasar kana ya ce da asibitoci makarantu da gidajen mai sun shiga wani hali sakamakon rashin wadataccen mai wato gwamnatin libya ƙarƙashin national accord ta ce za ta fice daga tattaunawar sulhu har sai in an ɗau kwararan matakai akan waɗanda suka kai wannan harin kuma za mu mai da martani a lokacin da ya dace ya ce a wani al'amari mai ban mamaki masu gabatar da ƙara a turkiya sun ba da umarnin tsare wani mai taimakawa al'umma usman kavala yan sa'o'i bayan da wata kotu a birnin istanbul ta wanke shi daga zargin da ake masa na haddasa fituna. wanke kabala daga zargin haddasa fitinan da aka yi a jiya talata ya faranta wa ya faranta eh, ran kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama da suke kallon al'amarin a matsayin muhimmin yanayi ga 'yancin bil'adama da kuma 'yancin shari'a a Turkiyya. an wanke kabala da wasu mutane takwas da ake tuhuma akan dukkan laifukan da aka caje su saboda rashin tabbatattun shaida amma a yayin da 'yan uwa da masu goyon bayan kabala suke jira domin tarbo kabala a harabar gidan yarin silivri da ke istanbul bayan kwashe sama da shekaru biyu da rabi a tsare kafin a yanke masa hukunci nan take suka watse bayan samun labarin sake kama shi da aka yi a wata sanarwar da aka fitar masu gabatar da shari'a a istanbul sun ce umarnin wato umarnin na tsare kavala yana da dangantaka da binciken yunkurin juyin mulkin da aka yi a turkiya a shekarar 2016 sanarwar ta bayyana cewa hukumomi za su ɗaukaka kara kan wanke kavala da aka yi to sai dai tsare kavala ya janyo suka. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc tun a shekarar 2015 kasar kenya ta kaddamar da wani shiri na fatattakar 'yan ta'addar al-shabab daga To yanzu kuma bari mu shiga wannan rahoton na musamman kan yadda kasar Kenya ta kasa korar 'yan Alshabab daga cikin wani kurmin kasar abinda tun asali ta ce za ta kammala shi cikin 'yan watanni kawai. Tun a shekarar 2015 kasar Kenya ta kaddamar da wani shiri na fatattakar 'yan ta'addar Alshabab daga kurmin Boni da ke arewa maso gabashin kasar wanda ke kan iyakar kasar ta Kenya da Somalia. An shirya cewa za a kammala wannan aikin ne cikin 'yan watanni kawai to amma kusan shekaru biyar tun bayan kaddamar da shirin. Har yanzu jami'an tsaron Kenya sun kasa korar 'yan ta'addar masu da'awar addini. Hatta mutanen ƙauyukan da ke wurin na tsoron shiga dajin. Bugu da ƙari, wani mummunan harin da aka kai sansanin sojin kenya da amurka da ke kasar ya daɗa tabbatar da ƙalubalen tsaro da ke yankin muhammad yusuf ya haɗa mana wannan rahoton daga kyenge ƙasar kenya wanda sarfilu hashin gumal zai karantu. wata mata mai suna bilai abdi ta ɗauka cewa ita da sauran takwarorin ta fararen hula sun samu cikakkiyar kariya bayan da 'yan sanda suka taimaka suka kwashe su a motarsa a shekarar 2017 to amma sai 'yan alshabab suka yi musu kwantan bauna masu da'awa kishin addinin sun tayar da bam ɗinsu da suka ɗana akan hanyar da suke a arewa maso gabashin kenya sannan suka yi ruwan harsasai akan motar bilai ta ƙara da cewa Kwana sun yi jina-jina ɗaya daga cikinsu ya auna ni da bindiga na yi ƙoƙarin kaucewa amma harsashi ya same ni a wuya sai mutumin ya sauko ya wuce kusa da ni ya aza na mutu ba tare da ya dube ni ba 'yan sanda uku da ke cikin motar sun tsere a yayin da direban motar da sauran fararen hula biyar aka kashe su ciki har ma da wani ɗan yaro bilai ta samu tsallake rijiya da baya to amma sai a watan janairun wannan shekarar aka samu cire mata harsasai a wuyanta da kafar hagu. Bilai ta kara da cewa. Iskar wai waxaan saan gurkai iya ahay waxba ma arkay oh mama mama. Mahaifina ya ce da ni in dawo gida. To amma na gaya masa cewa hanya na cike da hatsari. A da noma nake yi domin in taimaka ma iyalina to amma yanzu na zama na kasashiya. kenya ta kaddamar da shirin kakkaba 'yan ta'addar alshabab da kurmin boni da ke kan iyakar kasar da somalia tun shekarar 2015 an shirya kammala hakan cikin 'yan watanni to amma yanzu kusan shekaru biyar kenan tun bayan kaddamar da shirin har yanzu mazauna ƙauyukan wurin na kauce ma shiga kurmin sosai saboda tsaro. wani ɗan yankin mai suna a bala waro ya ce suna wa wato ke wani kano sai wato wato kwamisi tasa nani na nani na idan aka ganka a cikin kurmin ana iya kashe ka baka san halin mutanen nan ba su ma dabbobi ne da ke zama a cikin kurmin kai fa ba wani abu bane a wurin su na gwammace in mutu anan saboda yunwa da in shiga cikin wannan kurmin a wani al'amari mai tabbatar da rashin tsoron yankin 'yan bindigar sun kaddamar da wani hari irin na tara ara da daka a wani sansanin sojin Kenya da Amurka a karamar hukumar Lamu a watan Janairu, inda suka kashe Amurkawa uku. A gaida Sarfilo Hashin gumel da rahoton Muhammad Yusuf daga ƙasar Kenya. To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan na yanar gizo eh, ko BOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu duk lokacin da ake so. Yanzu dai ga shirin da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. sabuwar takaddama ta bulla tsakanin mai baiwa shugaban kasa shawara a sha'anin tsaro da kuma shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa baya ta haihu a matakin hukumar zaben najeriya da soke rijistar jam'iyyun siyasa 74 al'ummar jihar jigawa sun soma korafin yawan tafiye-tafiyen gwamnan su Jama'a Assalamu alaikum. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai tsakanin mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara a sha'anin tsaro General gana Munguno mai murabus da shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Abba Kyari. Wannan ko ya fito fili ne a wata wasiƙa da shi General Munguno ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari. Inda a ciki yake korafin cewa shugaban ma'aikatan na fadar gwamnati Abba Kyari. yana yin kaka gida da katsalandan da ma yin tarnaki ga ayyukan ofishin na mai bada shawara a kan sha'anin tsaro inda ta kai ma har umarni yake bayarwa ga manyan hafsoshin tsaro tsohon dan majalisar dattawa daga jihar kaduna sanata shehu sani na ganin ba wannan ne karo na farko da ake samun irin wannan takaddama tsakanin manyan jami'an gwamnati ba to amma a cewarsa wannan ya bambanta da sauran amma wannan wasiƙa da shi baba ganin mangunu ya rubuta wato kamar ya tabbatar da zargi da ake ta yi kuma ya fito da abin fili kowa ya gani cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan gwamnati ta gaza kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar nan yana da nasaba ga su kansu rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa da kuma jami'an tsaron fanni fanni da ya kamata su kawo ƙarshen wannan abu haɗa kai don su kawo ƙarshen wannan abu idan ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a ƙarshen shugaba to ba kowa ke da mai ban da wannan shugaban ya sa irin wannan abu bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin jonathan me ya sa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin umaru musa raduwa idan aka ce shugaba na da sakaci ya bar kowa da yake kusa da shi yi abin da yake kuma bai iya tsawata musu ko bai iya kawo kansu ya haɗa. a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa to ai kaga dole irin wannan faru kuma suna abin da suka ga dama kuma ba ka iya fitowa ka musu magana saboda haka wannan abu da ya fito fili ba za ka iya ɗauke laifi daga wurin shugaban ƙasa ba za ka nuna zai nuna maka cewa shi shugaban ƙasa ya kasa haɗa kan mutanen da suke ƙarshen shi don su taimaka wurin kawo ƙarshen matsalolin da ake sukan gwamnati masu fashin baki a najeriya irin su kabiru sufi na kallon wannan badakala a zaman babbar barazana ga ƙasa irin najeriya mai fama da ƙalubalen tsaro tsaro. Za ta yiwu su manyan hafsoshin ƙasar nan su samu samun wato umarni daban-daban daga wurare daban-daban tunda kamar yadda aka ga takardar korafi din wadda aka ce ta fito ne daga ofishin shi mai ba da shawara din wadda ta nuna cewa kamar su daina ɗaukar umarni daga ofishin shugaban ma'aikatan to wannan ya nuna cewa zai iya shi kuma ba su umarni din kuma wasu daga cikin su su ɗauka wasu kuma su dauna shi wancan shugaban ma'aikatan cikin gida din kaga idan ana samun umarni da yake cin karo da juna to za a iya samun matsala. mun yi ta kokarin jin ta bakin bangaren shugaban kasa dangane da wannan batu to amma haƙa bata ruwa ba domin ko mun yi ta kiran wayar kakakin shugaban kasa garba shehu ba amsa yayin da shi kuma jami'in watsa labarai na fadar ta shugaban kasa femi adeshina ya faɗawa wa wakilin hassan maina kaina da ya tuntube shi cewa ba zai yi sharhi akan lamarin ba. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makon jiya, kun ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ba da sanarwar soke jam'iyyu 74 daga cikin 92 da ake da su a kasar. To sai dai fa baya ta haihu, domin ko 31 daga cikin jam'iyyun da aka rusa. sun ruga suka maka hukumar zaben a gaban babbar kotun tarayya wadda kuma yanzu haka ta dakatar da hukumar zaben daga aiwatar da matakin da ta ɗauka. Musa Adamu Takai shine shugaban jam'iyyar ADC daya daga cikin waɗanda suka kai ƙarar rusa jam'iyyunsu. Anet ta shimfiɗa mana wasu ka'idojinta da ta shimfiɗa ka'idojin yawanci duka ka'idojin nan mutane sun cika. Anet ta ce sai an kama party office a cikin garin Abuja duka political party ɗin nan suna da party office a cikin garin Abuja. Anet ta zo ta ce dole sai mun tara national working committee namu ta gani mun tara kowa ya zo da international ID card nasa da letter of indigene daga ward ɗinsa da katin zabansa da komai duka mun yi wannan Anad ta zo ba notice ba komai ta rusa saboda wani selfing interest nasu saboda na saboda sanatoci sun gaya masa ya rage jama'iyyu to sanatoci me yasa ba su ci a rage kansu ba hukumar zaben dai ta mai da martani akan lamarin ta bakin kakakin nata aliyu bello wanda ya ce ma ai hukumar za ta ɗaukaka ƙara. Ita kuma zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba dokoki take bi yadda idan an yi jam'iyya da aka ce ai haka ake yi saboda aka ba ta da ra'ayin ko ai kaɗan ko ai da yawa illa iyaka biyayya ake ga dokokin tarayyar Najeriya shi yasa aka bi aka yi waɗancan jam'iyyu guda da 91 kamar yadda aka yi zaɓen 2019 da su bayan zaɓen 2019 kuma aka tantance aka ga cewar waɗannan da aka soke yanzu ba su cika ka'idojin ci gaba da kasancewar jam'iyyu ba. Barista mai nasarar Umar lauya ne mai zaman kansa ya kuma yi karin haske a kan tanadin doka dangane da wannan cece can. Inda aka yi magana tsabtace harkokin siyasa kafa jam'iyyun siyasa da yi musu ka'idoji da cire su da kafa su da menene shine sashi na 221 zuwa sashi na 229 wanda kuma a ƙarƙashin wannan hurumi ne ita majalisar ƙasa ta kafa hukumar zaɓe ta yi mata doka kuma a ƙarƙashin nan ne aka ba su dama su shirya ka'idojin da kowace ƙungiya wadda ta kafa ƙarƙashin sashi na 40 na tsarin mulki za ta iya zama jam'iyyar iya siyasa wanda kuma in ta zo ta kasa za a iya soke ta. Wasu 'yan jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya musamman 'yan siyasa sun jima suna korafi akan yawan tafiye-tafiyen gwamnan jihar Badaru Abubakar. To sai dai wannan batu ya so jan hankalin masu lura da al'amura da 'yan rajin samar da ci gaba a jihar waɗanda su ma suka soma korafi akan yawan balaguron na gwamnan a wannan lokaci na wa'adin mulkinsa na biyu comrade ahmad ilalla na cikin 'yan kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar ta in muka duba tafiye-tafiyen da mai girma zai zai yaba jiha zai kawo akasi da daman gaske wajen ci gaban jihar ma tafi kada mulkin yanayi na siyasa aka ce gwamna baya nan kwamishinan ma baya ofis za ga advisor baya ofis wani lokaci za ga kusan ayyukan gwamnati na tsayawa To sai dai gwamnan na jihar Jigawa Badaru Abubakar ya musanta waɗannan ƙorafe-ƙorafen. To wayanda suka ce ba na zama ba su san Jigawa ba ne. Wanda suka ɗau rekod za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina. In ka ga na fita daga Jigawa watakila Alhamis da daddare da Juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin jigawa ne ko kuma aikin ƙasa sannan ka sani duk abubuwan da na sa wa ido ina zama da su cikin sati ɗaya ko sati biyu muna da abin da muke kira technical team na education duk sati ɗaya zuwa biyu sai mun zauna mun yi bibiyar me ake ciki me aka yi ina aka tsaya me za mu canja haka wajen noma bayan wannan haka muke da lafiya haka kuma muke da wato empowerment taimaka mutane su dogara da kai shi ni duk wayannan kwamitis din ne nake cari kuma haka za mu zauna lokacin tun safe har dare sai mun ji me ake ciki sai mun ji so wanda ya ce ba a zama watakila bai san watakila so ake a zauna a buɗe ofis kowa ya zo a ta hira ah, duk wanda suka san tafiya ta sun san sau biyu ne in ba tafiya muka yi da president ba shekara sau biyu ne a shekara sati biyu biyu na hutuna na shekara. Da alama kuma ayyukan Abuja a zaman wasu daga cikin dalilan gwamnan na yin balaguro bai sami bagiran amincewa ba a ra'ayin kwamarar ilalla. An zaɓe su ne su zama to gona misali ka zaman gonan jihar Jigawa ka yi wa al'umma jihar Jigawa aiki. To aikin shi kuma shugaban ƙasa an zaɓe shi ne shi ma ya aikin samun su na shugaban ƙasa. To kar kuma a ce sallar uh, lafula ta hana ka yin sallar farilla ma'ana aikin da zaka taya shugaban ƙasa ya yi ya hana ka kuma aikin da zaka zo ka yi wa talakawanka ko al'ummar da ka zaɓe ka. majalisar dokoki su ne suke sa ko kuma suke sanya ido ta inda ake tafi da mulkin jiha to ya kamata su ma sanya ido su duba su kan cewa ayyukan da gwamna ike ko tafi tafiyen da gwamna ike yana cikin ka'ida kuma ina cikin doka amma dai ya kamata a ce cewa duk inda gwamna zai je ya kamata a ce an sanya ido sosai sannan kuma a tafiyar da bala ta shafi kuma inda zai tafi da primary assignment ɗinsa ba na mulkin al'umma jihar jigawa. A nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Hassan Maina Kaina. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. To Ibrahim a takaice mako ɗaya bayan Attorney General William Barr ya sauya shawarar da ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayar akan hukuncin da za a yanke wa abokin shugaban Amurka Donald Trump Roger Stone na zaman kaso an ci gaba da samun korafe-korafe akan sanya siyasa a cikin tsarin shari'ar ƙasar. Yawan mutane da ke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a jiya talata a China sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar na haurawa zuwa kimanin 1,900 ciki har da darakta wani asibiti a tsakiyar inda cutar ta barke. Wasu farin dango sun mamaye gabashin Afirka. Kasar Uganda ta tashi haikan don yakar waɗannan kwari masu ɓarnan gaske. Kwarin suna zuba koyaye da ake sa ran za su kyankyashe cikin 'yan makonni yanayin da ya tada hankalin manoma kan irin halin da za a iya fadawa. A jiya talata gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta aminta da ita ta janye daga zaman sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya take jagoranta a Geneva bayan dakarun bangaren da ke adawa da gwamnatin sun tarwatsa tashar gabar teku a Tripoli. dakarun sojan libya ƙarƙashin tsohon janar khalifa haftar sun tarwatsa tashar ne da makamai da suka harba daga tazarar 'yan mitoci daga wata tankar iskar gas To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu wacce ta taya ni gabatar da shirin da cd wanda ya haɗa mana sautin kuma bayar umarni da ma injiniyan mu ne yanzu jimmy cook ni ibrahim kalam garba ke cewa sai kuma da hantsin. Le monde aujourd'hui.